Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin kalubalen da ke gaban mata na cimma burin samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya da nufin neman mafita. A makon da ya gabata, Madam Ene Ede ta fara bayani kan kalubalen da mata ke fuskanta fagen siyasa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Wani lokacin maza wasan da bai kamata su yi da mata ba su ki zo ki same ni karfe goma sha biyu dan dare dole za ki ji tsoro kuma kai kada za ki zo namiji zai iya zuwa min ya za ki je ki same namiji ke kada karfe goma sha biyu wani magana ne kuna zai so ku yi sakandare din so abin da aka ce violence against women din ana yin duk da ce violence against person prohibition act ya hana irin wannan halin eh, zane uku eh, eh, section 23 duk da haka an hana political violence duk da haka ana imamata wani lokaci dan za a ji zabe agan ana ana buga bindiga ana harbe wani nan mace in kin ji harbe kawai wayo yara na ku zo jikoki na ku zo amma maza za ka gansu suna gudu su ne za su dinga so abubuwan da suke yin ai ba haka ne ya kamata demokratiya ya zama ba mulki ba ya yaki bane ne saboda haka ba wai kamar yadda wasu ke faɗi cewa kila addini ne ko al'ada ce ta hana kike samu ci gaba ba saboda Allah addini din ai na canja da bari bible kuma da koran da ana karanta a cikin wani abu karami a cikin waya ne komai na canza eh. mm. amma me yasa namu zamu mu je mu gan laifin addini eh, ba maganan addini ba ne mu ne ba ma so mu canza sauran kasashen fa ba su sa mata sosai ga saudi arabia ga sauran kasashen duka ba su bar mata suna saya damuwan mu mata yanzu a cikin duniya gaba daya ko mene ana maganan mulki da sauransu an bar najeriya baya bai karbe mu ba girman da ana ba mu ana yi mana wulakanci ne kuma ba zai sa mu ci gaba ba in ba mu bar mata sun yi ba bari ku ga matan da su suna ministoci yanzu duka mazan kan hada su ba su kai aikin da suke yin ba ku je ku gan abin da matan da aka kai naptip tana yin wato dr fati ku je ku gan aikin da dr fati tana yin a wurin mazan da aka sa lokacin su aiki na duka wuraren da aka kai mata dubi abin da ita hajiya tana yin a humanitarian aikin da tana yi ma Nigeria ba dama eh, minista na eh, eh, dem minista aikin da tana yi wurin da ma zai yi mata wuyan shigowa ma sai za ta yi ta ah, sai kun ba mata sai kun yi da mata yeah, ko kuma wanda tana environment ne ko kuma ita eh, dr eh, zainab ne da tana finance in mm. mm, waɗansu ne aka sa wuri da kudin mu duka an kwashe an fito da shi kin taba jin wani ta kwashe kudin mu ta kai wani wuri to yanzu in da zo mata sun nuna cewa suna da tsoron Allah suna da tausayi suna da mutunci suna da amana rikin amana me kuma ana nema ba wanda zai sa za a samu sallama kasa ba ne so mu muna cuce mu ne ya kamata mu taimaka ma mu mu ji tausayin mu ji abubuwan da ke fara yanzu yaushe ana lokacin da mata ana bar mata suna dan yin siyasa lokacin president jonathan da su obasanjo da da eh, shi eh, babanmu eh, allah karbe shi shi yaraduwa lokacin ana jerin banza banza magana da yana yin nan so abun nan fa sai da hankali fa kar mu sa shi allah zai ji haushi da mu to barin dawo wurin kanas ka ji bayanin da madam ene ta yi akwai batun kuɗi akwai batun kuma cin zarafi da ta yi a siyasance a wannan ƙasa me yasa kake ganin maza suke yadda a yi siyasar kuɗi a wannan ƙasa na farko tabbas siyasar da ake kuɗi na ake sawa siyasa a najeriya ya yi yawa amma ki sani ta duniya farin duniya ba inda ba a amfani da kuɗi a siyasa ko amerika ko ingila ka ko ina za ga har guda har eh, gidauniya ake a tara kuɗi saboda siyasa wannan akwai magana kuɗi haka ne to amma kuɗin kamar ne magana su mata aya akwai sacin subsidy ma da suke samu akwai rangwame da suke samu mm. ko fam ɗin da zaki duba ina jam'iyyu suke sayarwa zaka ga an cire kashi hamsin ko wani namu dai na sani an cire kashi hamsin aka ce in fam naira miliyan ɗari ne namiji ya saya mace naira miliyan hamsin za ta bayar. A ba amma a'a ai an ce ba haka bane ma ba kashe hamsin ba cewa aka yi sayan fom din nuna sha'awan takara eh shine miliyan talatin kuma mace an ce ta biya miliyan sha biyar na sayan fom din ma na tsayawa takaran kyauta aka ba mata kyauta aka bayar to sannan kin ga wani ai dama ce da aka bayar an ba mata damar su shiga kawai duk inda matsalan take kin gani da kuma irin bayanan take matan ne a notary ko bayanin da ita barista hassana ta yi ta cewa ita takarar sanata wasu ta yi member house of representatives su biyu ta kuma mata maza sun haɗu sun hana ta tiket abin da ke so mata da kuma kowa ya fara ganewa shine siyasa karka tunanin samun abu cikin sauki shi kansa namijin ba yana samu ne cikin sauki ba siyasa a najeriya magana ce ta interest tsakanin yaya da kanima za ki ga ana yin baran-baran tsakanin yaya da ƙani ma za ka ga ana takara baran-baran idan namiji ya san interest ɗinsa ta wurin mace ne za su fi daidaitawa zai iya zuwa ya ɗauki mace sai alliance da ita idan ya gada namiji ne zai fi zai iya zuwa ya nemi namiji sai alliance ba don saboda tana mace ba ne kin gani ba don janda ne ba magana janda ba ce ta rasu tsakani kin gani magana ce ta interest kada mata su ga cewa dan namiji da wani sun yi alliance kowa da shi su ga cewa sun yi ne saboda ita mace a ba haka bane kamar yanzu ita take wato zancen bukata ce ko mm. bukata ce kamar ita wanzu wannan sanatar take fara in a ce mata a serious in har maganar ba biasness a maganar gender din suna so lalle mutum su ta yi idan an hana ticket a PDP ta tafi NNPP ko PRP ko ADC ko NZM za ta samu ticket za ta zama 'yar takara idan ta zama kuma ita takarar zaɓe ne da ake zuwa a yi musamman yanzu da aka kawo abubuwa da yawa da suke rage magudina idan har matan da gaske su suna so sai mace ta ci sanata in ta ɗauko ƙaramar jam'iyyar za ta tsaye takara da gudu wata ta hau zuwa fafso biyu ana neman wanda za a ba take ɗin ma ba a samu a wasu ta je ba ka ganin an makara misali a ce yanzu ta canza sheka zuwa wata jam'iyya bata makara ba ai da gaske take yi tun wancan lokacin da ta nema da matan da gaske suke saboda ita mace tun wancan lokacin da ta nema alternative tun kafin a makara kuma na tabbatar miki cewa da a ce ta je ta dauki wata karamar jami'an ta fito matan ba su zabe ta mazan dai su za su matan dai in suka tashi zaben mazan za su zaba za su zabi mace yar uwarsu ba ba su zaba ba to me yasa kake ganin suke haka to gaskiya akwai dalilai na farko akwai rashin kamar na faɗa rashin yi da gaske rashin da gaske nan kuma ta yi yana tafiya da rashin wayar da kai saboda in kin duba ai participation din composition din participation na mata kamar nake faɗa kin ga tunda ana magana mulki ne a hawa ne guda uku ina ke tunanin matan su shiga kamar yana kowa ke shiga hanyar kafa mulkin za ta wurin yin campaign zuwa zabi sai kuma hada gwamnati in an tashi yin mulkin kin ga na a ce su shiga sai kuma ko da baka shiga ba daga waje ka iya su iya influencing decision na gwamnati wai a special group interest group da sauran civil society su makamantan irin wani abubuwa private bills duk da wani abubuwa suna yi so amma wani ne suke kawai wanda suke yi shine na lokacin zaɓe ke zo yanzu kina cewa mace ba ta iya fita kamfen karfe biyu a najeriya kamar yadda na take fita ba ta iya fita kamfen karfe daya karfe biyu sha biyu ba ba za a je yaro wai za ta iya barin yara a gida ta tafi kamfen ba ba ta iya barin aikin wannan is automatic disqualification na cewa they are not ready to participate su shiga cikin siyasa wato kenan raunin su ya bayyana a harkar neman kujerun siyasa raunin su ya bayyana kuma kamar yadda na faɗa zan sake dawa ba kada su tunanin cewa wai a sauƙi ake samun mulki je binani yanzu samu tiket na gwamna ka tambaye ta inda ta ta samu gwamna tiket din gwamna Allah ya ji kan maman Taraba ku tambaye ta ta samu tiket din gwamna kuma kowa ina mata in har za su yi abin da waɗannan matan suka yi za su samu tiket Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako na gaba domin jin martanin matan da ke wannan zauren. Kafin nan a madadin bakin namu madam Ene Ede ya ta kara hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. Da gwagwar maya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Sha'aibu Marmara. da wakiliyarmu madina dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu